Nigeria comes first. The peace and security of this nation comes first. Mukaddashin babban daraktan hukumar tsaron farin kaya ta DSS na Najeriya kenan, Mr. Matthew Sayefa, ke magana yayin taron manema labarai na farko bayan ya shiga ofis. inda yake jaddada cewar shi asalin tsarinsa najeriya ce ta farko samar da zaman lafiya da tsaro su ne babban abin da zai sa gaba a halin yanzu za mu yi iya ƙoƙarinmu wajen kare jama'a za mu ke gudanar da aikinmu cikin tsarin doka yayin kuma da za mu ƙarfafa ƙoƙari wajen tattara bayanan sirri tantance su don tsara najeriya yanzu muna cikin tsarin dimokuraɗiyya ne don haka daga yanzu za mu ke gudanar da dukkanin aikace-aikacenmu bisa ƙa'ido ƙa'idoji irin yadda ya dace da tsarin demokaradiyya da kuma dokoki. Darakta janar na hukumar ta DSS, Mr. Matthew Sayefa, ya kuma ce zai duba tsarin da ake bi a baya, irin yadda hukumar ke tsatsar mutane ba bisa ƙa'ida ba. Masana irin su Dr. Kwale tema na mara balale da wannan mataki. To wannan gaskiya magana ne wanda ya faranta wa jama'a saboda mun san cewa akwai mutane da yawa wanda suke tsare wanda ba a san inda suke ba wayansu ma ba san suna raye ko kuma sun mutu da sauransu ba haka da kuma wayansu ma wanda ma ba a san inda aka rike su ba da sauransu. Yalan mutanen da suna ta neman mutane amma ba a san inda suke ba. A tabbatar cewa duk wanda dai ake tsare da su ba a kan ka'ida ba kamar yancin kwanan ma dan jarida wannan john da aka ibere wanda aka fito da shi bayan shekaru biyu tukunan ma aka fito da shi aka san a inda yake a shekaru biyun da ya zauna din nan ma ko iyalinsa ma ban san ma inda suke da sauransu ba haka kuma mutane da yawa haka wanda kawai dai an zo an kama su dan cika a ga ko su waye ne wanda suke hannunsu a tabbatar cewa wanda dai wanda ya sun cewa ya yi laifi a kawo shi kotu wanda kuma ba a samu wani laifi da aka same shi ba a nemi gafara a wajen su kuma a biya su diya akan yadda aka zo aka rike su ba tare da wani dalili ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.